shafi suka kawo hari kan dabbobi mutane don da galibanin kan hana zaune a gari makiyaya masu iya nesa su za a ba su dukiya su tafi da ita amma tsofaffi sai a bar musu saniya biyu ko uku haka masu ciki wannan ta haihu industries ne za ta rike su ina ne أول التفرج والابتداء في الإسلام بعدما قتل عثمان واقتراك المسلمين فلما اتفق علي وعينه ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج خوارج عطقة ما مضي a da dama ba shugabansu ba ne ba suna zaune da shi ne amma ba shi ne shugabansu ba ai sa kaga in kana shugabanci ai dole ka gurra zama jama'a ka san cewa kai shugaban ne ko kwaje kana yi gari abin da aka saba ka hana shi abin da ba a yi ka ce a yi shi don ka san eh shugaban ne kai ko ko a'a da sauran wa qalu la hukuma illa lillah وفارقوا جماعة المسلمين فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم ورجع نصفهم ربي سكدوا والآخرون أدعروا على ماشية الناس sauran da ba su amsa ba sai suka kawo hari wasta hannu jima'ahu suka halattar da jirin musulmai suka kore musu dabbobi فقتلوا ابن آه، ابن القبات وقالوا آه، كنا آه، كلنا قتله فقاتلهم علي وقال لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بصار علي بن أبي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من من الفتنة والفرقة يوم الجبل ثم يوم الصفين ما هو مشهور خرجت الخوارج ان الخوارج أسوك بينا المالكون علي أبن ذكر وعلي تاوي جميعا لا طائفتين جميعا وكان النبي قد اكبر بهم وذكر وذكر حكمهم قال الإمام أحمد إيه، صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديث أهل أهل السنن والمصانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم دعما في إنغانش مغنغن وإن جوا حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا إن لا لاباري مغنى هذا النبي فوالله لأن أخر أخر أخر فسا من السماء إن فا والله إن فا سما يا في من إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه yanzu ce mutum ya faɗo daga nan ɗan nan nan ba sama'i ba nan ce zo ka faɗo daga nan ta ina za ka faɗo ina zai fi ka zo su ka dirgo sai ku karya za ka yi ka faɗo da gindi ta ɗaya ba karya baya ba sai dai in ka yi iya abin da ke ban an yi an gama bakiya ba inda ko ne nau'in faɗuwa da za a faɗo a faɗo za ka ji ya faɗo shara za ka tausaya masa amma ba ji ciwo zai bakan ya huta ya huta sai ga ne ya mi to ka duba ko za ka zo kafanka ka jeli lihat. ya yi jelele haka ka dirgo da yatsu an sa zama na kamar shak zoba Kali hmm? za ta karewa hmm? kai karewa za diddigen ka da taba kasa kana karewa da amma ya tsohi da kafa za ta yi lau lau lau ko da za ta karasa kasa za a dan sauri. to dai gashi na ce to ni dai wallahi in faɗo daga kama ya fi min alheri akan yi ƙarya wallahi wa in haddastukum fi ma baini wa bainakum labari ko tsakanina da ku fa innal harba khutwa dole akwai basarwa akwai walankeruwa wa inni sami'tu rasulallahi yaqulu sayakhruju qaumu fi akhiriz zamani ahdathul asnani jama'a za su bayyana karshen zamani masu shekaru ƙanana hmm? kaga yanzu wannan bawan Allah mai na Maiduguri in ka yan yara sai suke kewaye shi duk yan gangancin nan yan yara kanana Duka ƙanana hada sosai ne asnani sufaha'ul ahlam masu wauta tunanin su bai da kyau ya yaquluna min khairi ya ce suna faɗin fiyayyen maganan halittu shugaban halitta don da aka jawo da annabi ya ce Allah ya ce la yajawizu ko Imanuhu hana hanajirahum imanin musu bai wuce makogoro ba balle je zuci yamruquna min ad-din kama yamruqu sahabu min ar-ra'iyyati wanda zaka ce idan ana da ana shani an tashi da safi ko sallah ba ai sai da kurkure baki kawai dan na shiga dani fa inma laqitumuhu faqatuluhu fa in fa inna fi qatlihim amran inda Allahi لم ko لمن قتله يوم القيامة يا ya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله